28 ga watan jimadar ula hijira annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallama na da shekara 1435 daidai da 29 ga watan march shekara ta 2014 wannan shine kaset na tara daga cikin jeren giyar kasusuwan karishan karatun fatwal hamawaitul kubra wallafan babban malami shekul islam ahmadu ibn abdulhalim ibn taymiyyah al-harrani rahimahullah asalin littafin fatwal hamawiyatul kubra tambaya ce aka rubuta wa shekul islam ibn taimiyya rahimahullah daga garin hama na ƙasar suriya ana neman fatawa ana tambaye shi game da cewa allah shi gafata malam menene fatawarku game da yadda za a fassara ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wa waɗanda suka zo suna bayani game da sifatul khabariya cewa ar-rahmanu alal arshi cewa Allah subhanahu ta'ala yana da hannu Allah madaukin sarki yana dariya da ire-iren waɗannan hadisai inda Ibn Taymiyyah ya dauki alƙalamin sa ya rubuta wannan amsa da aka fi sani da suna Fatwal Hamawiyatul Kubra wannan matni na littafin Fatwal Hamawiyatul Kubra babban malamin mu Sheikh Muhammad Al-Awwal Adam Al-Albani rahimahullah ya karantar da wannan littafi asalin matanin a cikin kasusuwa sama da guda 90 a inda ya dawo ya fara bin wannan mukaddima wanda babban malami Dr. Hamad Ibn Abdul Muhsin Tuwaidiri ya yi ma wannan bugu na maktaba ta Darul Minhaj ya yi wannan karatu har zuwa kasar na shida Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa sakamakon kisan gilla da wasu 'yan ta'adda suka yi mushi shi da matarsa Umma Abdul da kuma ɗan shi Abdullahi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ainihin karɓi shahadar su ya gafarta kurakuransu ya ɗaukaka darajarsu a cikin illiyin wa shuhada'i wa salihin waɗanda suka yi waɗannan ayyuka na ta'addanci da su da waɗanda suka sa su ya Allah kar ka bari su cimma burin da ya sa suka yi haka Allah ka ɗaiɗaita manufofinsu na sharri da ainihin wato makircin da suke kullawa musulunci da al'ummar musulmai ya Allah ka tona asirinsu tun a nan duniya Allah ka wulakanta su ranar gobe kiyama anan ne bayan da ainihin wato malam ya fara wannan karatu ya kawo nan wannan waƙiya ta faru shi ne muka bo muka ci gaba da wannan karatu insha Allah waɗannan muryoyi da kasusuwa da hotuna na karatuttukan nan ga baki ɗayansu mallaka ne na makarantar darul hadisi salafiya wanda ke nan zaria a najeriya ba a yadda ma wani mutum ɗaya ko wata ƙungiya su ainihin juya ko su kwafa ko su sarrafa ta hanyoyi na gargajiya ko na lantarki ba ba tare da izini rubutacce daga wannan cibiya ba idan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba <clears throat> mun kwana a ainihin darasinmu da muka yi a makon da ya gabata a ƙarshen tarihin shekul islam ibn taimiya wanda wannan malami hamadu da tuwejiri ya kawo mana a inda ya kwararo maganganu da bayanai masu tsayi har zuwa inda ya kawo da tattafai waɗanda ya bayyana a matsayin masadiyar wato wuraren bincike da za a iya karanta ƙarƙaran bayanai game da tarihin wane ne ibn taimiya mai da wasa mai abubuwan da ya rubuta waɗanda da gingimu ne ya faru a zamanin shi menene mihina da ya fuskanta tsakanin shi da malamai da shugabanni wanda suke goyon bid'a da son zuciya a yanzu za mu tashi inda mala ya ce alfaslul awwal fasli na farko a cikin wannan tahqiqi na fatwal hamawiyatul kubra malam zai magana akan abubuwa guda shida awalan ismul kitabi wa nisbatuhu lil mu'allif zai magana akan menene hakikanin sunan wannan littafi da kuma tabbatar da danganta littafin ga shi marubucin saniyan abu na biyu da malam tuwaidiri zai magana a nan shine sababu ta'alifin kitab wa tarihu zalika me yi sababi dalilin da yasa ibn taymiya ya rubuta wannan littafi da kuma menene tarihin haka ɗin. Salisan, abu na uku mawdu'ul kitab menene content me abin da littafin fatuwal hamawiyatul kubra yake magana akai rabi'an majmalu mujmalu mabahithul kitab dunkulalliyar magana game da matsalolin da littafin fatuwal hamawiyatul kubra ya tattauna wato zai takaita magana akan cewa an yi magana akan kaza an yi magana akan kaza masail waɗanda littafin ya tatabo khamisan mas'ala ta biyar a wannan fasli malam yace manhajul mu'allif fil kitab tafarkin da malam ibn taymiya ya bi methodology na rubuta littafin sadisan mas'ala ta shida da malam zai magana akai shine masadirul muallif fi hadha alkitab ina ne wuraren da ibn taymiya ya kwaso bayanan shi waɗanne sources ne ibn taymiya ya dogara da su wajen kawo bayanai zai faɗi duka sources ɗin qur'ani hadisi da sauran maganganu na tabi'ai da littattafai da ainihin wato tattaunawa ko fatoyi na manyan malamai wanda suka gabata daga cikin tsantsan malaman salafiya ahlus sunna da kuma waɗanda ma ake ganin cewa suna da wasu tuba-tuba a aƙida ibn timiya ya kawo maganganun su duk malam tuwaijiri zai mana bayanan su insha Allah dalla dalla a takaicen takaitawa yace al-fasl al-awwal awwalan ismul kitabi wa nisbatuhu ila al-muallif menene sunan wannan littafi da kuma tabbatar da danganta littafin zuwa game shi kama huwa ma'ruf kamar yadda yake abu sananne fa inna shekha lam yu'allif hadha alkitaba ibtida'a ibn taymiya bai rubuta wannan littafin haka nan kawai ana zaune yayi tunanin bari ya ɗauki alƙalamin shi ya rubuta littafin ba bal yadda abun yake kana ijabatan li su'alin warada alayhi littafin ya kasance amsa ce ga wata tambaya da aka rubuto zuwa ga ibn taymiya wa min huna daga nan ya kamata yu'lamu sai a san cewa annal mu'allifa lam yada lahu unwanan mustaqilla daga nan zamu iya fahimtar cewa watakila wannan shine dalilin da yasa mu'allifin wato malam mai littafin ibn taymiya bai sanya wa littafin unwanan suna sunan yanka mustaqillan wanda yake wato mai zaman kanshi ba domin inda mutum ne wanda kawai yana zaune a matsayin shi na malami yayi tunanin bari na rubuta littafi akan kaza san da ya tunanin littafin zai yi tunanin sunan littafin sa galibi malaman magabata har suka ambaci haka a cikin muƙaddimar littafansu sai ka ji ya ce na sanya ma littafin nan suna kaza kamar yadda misali zaka ga ibnu hajarin yana yi a cikin littafin shi ko da bulugul maram ka duba za ga gare ce wasan maituhu kaza mafi yawan malamai na da suna yin irin wannan kaga daga nan ya yanke duk wani rikici ya sanya wa littafin suna sananne mai zaman kanshi galibi littafan da kawai ana zaune lafiya ne aka rubuta su haka ciki, amma fatuwa da irin rudud da sauransu ba dole su samu irin wannan ɗabi'ar ba kuma shi sanya wa littafi suna da tantance sunan shi babi ne mai zaman kanshi a cikin tahqiqi na ilimi don a tabbatar da abu yadda ya faru yadda yake a tabbatar da malamin da ya littafin nan ga abin da ya kira shi sannan kuma ya aka yi littafin ya zo ya samu wani suna wanda ba haka ba ko sunan ya jirkice ko sunan ya zama fiye da ɗaya domin littafai ɗin nan kamar da kaga mutane aka ciki. kowa nan da aka haife shi baban shi ya sa mai suna wataƙila kafin ranar saka sunan kakanni da sauran masu zuwa barka su ma ko sunan da suka samu shi daga baya rayuwa tana tafiya gaba yana ƙara samun wasu sifat sai sunaye su ta ƙaruwa sunaye da gwargwadon siffofin da yake samu da gwargwadon kasancewar shi malami ko ɗan siyasa ko attajiri ko wani shahararren mutum kuma wanda ba shahararre ba da gwargwadon inda ya samu kanshi hayawa gariya da sunaye da yawa wani ma har sunan shi na asali na yanka wanda aka yanka mashi hakika sai ya iya bacewa har ka ga irin kasashen nan namu da aka zo wani za a ɗora mashi aure sai a zo a yi ta neman mai sunan shi a rasa saboda su kuma malaman suna da aƙidar cewa dole sai an faɗa asalin sunan ka a gun auren har sai an ta nema wani sai an ruga da gudu an tafi wani kakan shi a jiya tambayo wai mai asalin sunan shi Suleimani ne ko Usmanu inda kawai mana ake ce mai watakila a rasa me aka yi klifin daga jikin sunan to littafai suna samu a kansu a cikin irin wannan ɗabi'a ko malaman ta hakiki malamai masu tantance abubuwa na ilimi ba sa sassautawa wajen sai sun gano sai inda binciken su ya take game da menene asalin sunan littafin shine abin da malam zai mana anan amma sai fara shimfiɗa da cewa mu sani da cewa littafin ba wai gama gari na littafi kawai a zaune ibin taymiya rubuta ba Ibin taymiya kusan mafi yawan littafan shi kamar da muka ja baya dama amsoshi ne da rudut ba malami ne zaunan ne kawai wanda ba shi da wato fuskantar mai al'umma suke ciki ba malami ne pragmatic kullum yana duba meye abin da yake matsala al'umma da aka ga duk da yadda aka faɗi ilimin shi game da tafsiri bayan tafsirin ƙwararri cikakke wanda za a ce gashi tafsirin burin taimiyya kamar da ake na ibn kasir ko na abu hayyan ko na wane ne wanda har mun ji safadi yake cewa da ibn taymiya ya tsaya ya rubuta tafsiri da an sha ilimi saboda su sun zauna a majalisin tafsiri sun san karatun da yake karantawa game da tafsiri amma sai ya ga matsalar da ke damun mutane a lokacin ba tafsiri ba ce matsala ce ta aƙida matsala ta rigingimu game da siffofin Allah matsala ta rigingimu game da cewa ƙur'ani zancen Allah ne ko ba zancen Allah ba kuma wannan matsalolin babu wanda zai iya tinkara su kamar shi sauran kuma akwai masu iya tinkararsu da ka sai bar masu ibnu kasirin da sauransu waɗannan ayyuka shi kuma ya ɗauki waɗanda sai shi ɗin kaga wannan shine wato ɗabi'a ta duba menene al'af al'afdal ko al'aksaru ahmiya hakanan hakanan ai ta duba abin da ya fi cancanta da haka sai ya zama mafi wanda ta fashi duka amsoshi ne da fatawoyi da ƙoƙarin warware shubuhoyi na yan bid'a a ina haka sai ya zama galibi baya sa musu suna wasu kuma yakan sa musu suna shi da kanshi sai ya zama sunan bai tantance mai sunan ba a nan sai a ji ya ambace shi da suna kaza a wani ji ambace shi da suna kaza suna kaza sunan kuma ya zama suna sabawa wajen lafizan ko da ma'anar tana yin daya shine irin abin da ya faru da ita kanta wannan ainihin wato fatawa ta alhamawiya kamar yadda zamu ji ina fata mun gane wannan a takaice malam yace wali hadha utlika ala hadha almuallafi asma'ul idda don haka ake sanya wannan littafi al-mu'allaf bi fatihi lam ismul maf'ul mu'allaf can kuma al-mu'allif bi kasri lam ismul fa'il al-mu'allif mai littafin al-mu'allaf littafin so wannan littafi ya zama ya da sunaye asma'un idda sunaye masu yawa wa in ikhtalafat sunayen duk da yake sun yi sabani wajen lafuzan su illa annaha mutaqariba sai dai suna yin kusa da juna wajen ma'ana famin al'asma'il lati utlikat alaihi daga cikin sunayen da aka faɗa ma wannan littafi akwai awalan na ɗaya akwai almas'alatul hamawiyya an samu wasu suna kira littafin da suna almas'alatul hamawiyya ina ka samu wannan mala ya ce wa mimma atlaka hada lisma shekul islami nafsu gaji daga cikin wanda suka kira littafin da wannan suna almas'alatul hamawiyya akwai shi kanshi ibn taymiya din da kanshi faqad ashara ila hadha alkitabi bi hadha alism fi munazarati alwasitiyya a cikin littafin shi mai suna munazarati alwasitiyya inda da kanshi ya ruwaito irin rigingimun da suka yi da wasu malaman bid'a akan kokari da suka na kawo shubuha dangane da wasu masail da ya faɗa a cikin wasitiyya shine littafin munazaratul wasitiyya din to a wannan littafin shi da kanshi ya ba da labarin wani littafin hamawiya kenan sai ya kira shi da suna al-mas'al al-hamawiyya ka karanta wannan magana a cikin al-fatawa mujalladi na uku shafi na 180 zuwa 200 da ainihin wato shida ita kanta munazara ce aka nakalto ta gaba daya cikin fatawa din wa zakarahu ibn rajab fi dhayri ala tabaqat al-hanabila ibn rajab al-hanbali a cikin littafin shi mai suna az-zailu ala tabaqat al-hanabila wanda an yi magana akan shi ma daga cikin masadir na tarihi ibn taymiya shi ma ya ambaci wajen da yake ba da labarin littafin ibn ya ambaci cewa ibn taymiya da littafi mai suna al-mas'alatu al-hamawiyya tambayar ƙasa hamakina sai ce a duba zai tabakat a cikin mujalladi na hudu shafi na 396 sai ce waje a hada lismu aidan alal nuskatin matubu'a dimnal fatawar iraqiyya akwai bugu da aka yi wa fatawal hamawitul kubra a cikin wasu littafai na ibn taymiya mai suna wasu majmu'a da aka sa suna al-fatawal iraqiyya to a cikin haka a cikin nan ya zo da wannan sunan kaga wuri uku kenan alal aqal wanda kuma daga cikin wurare uku akwai shi kanshi ibn taymiya din da kan kanshi biyu jawabul جواب hamawiyya haka nan ana ce ma littafin jawabul hamawiyya الحموية أين ka samu wannan malam yace zakar hada. shekul islami fi naqd ta'asis. ibn taimiyya ne da kan shi ya ƙara ambatar littafin da suna jawabul Fatuwar al-hamawiyya amsar tambayar garin hama amsar fatawar mutanen garin hama a ina yambaci wannan a cikin littafin naqd ta'asis. an faɗa a baya cewa naqd ta'sis wanda shi ma akan kira shi da suna bayanu talbis al-jamiya fi ta'asisi bid'ihim al-kalamiyya wanda kuma duka tabbatattun sunaye ne daga shi malamin ibn taymiya asalin littafin da ibn taymiya ya waradi shine littafin asasu Takaddis na babban malami fakhruddin razi wanda ya littafin dan tabbatar da mantiki da falsafa ibn ya yazo ya dauke shi dinga mishi raddi raddin ta hanyar cewa to ku yan ash'ariya kun ce kaza mu'tazila kuma sun ce kaza kun saba da junanku ku kuma mu'tazila kun ce kaza ash'ariya sun ce kaza kun saba da junanku ya musu kura ta ci kura ne littafi ne wanda yake babba sosai a cikin harka ta ilimin mantiki suna matuƙa kuruta shi kar mu mantar cewa Fakhruddin Razi yana daga cikin asatsin manyan malamai masana falsafa din wanda kuma daga cikin malamai waɗanda ainihin daga baya suka samu kansu a cikin rudu game da falsafa har suka dawo suka yi nadamar abin da suka yi shine mai wakan nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'il alamin dalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa gayati luqyana adhan wa wabalu wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'ana fihi qila wa qalu wa kam qad ra'ayna min jibalin wa dawlatin badau musri'ina wa zalu yake ta waka yana cewa karshen gabatar da hankali akan nasi to karshen abin da zaka samu in kana haka shine a sanya maka wato abin da yake samu mahaukata me sunan shi ma marigo a sa ma mari a daure ka kawo haukaci duk wanda zai zama ya sa hankalin shi a gaba sai abin da hankalin shi ya gaya mai sannan zai da shi gaba da nasti to wannan karshe sai ya zama mahaukaci duk karatun shi ga sunan da yawa a gari malamai ne da suna suna da karatu amma maganar sai ya buka ba da mahaukata wa gayatu na alamin ya ce karshen kokarin da halittu za su dinga yi wajen gano al'amarin Allah da kansu ba ta hanyar da Allah ya bayani ba to dalalu karshe bata ne yace gashi mun waye gari jikunan mu gaba ɗaya sun zama fi wahsha sun zama foreign ba su saba da ainihin jikin da zuciyar ba sa sajewa da juna kuma ƙarshen abin da muka samu shine kawai cutarwa da bala'i yace mun tara bincike da muka ta yi tsawon shekaru a rayuwarmu walam na safir min ba na tsole umar na siwa an jama'a na fi kila wa kalu an ce sun ce ne kawai muka tattara babu wani zance mai inganci ya ce gashi nan abubuwa gaba ɗaya sun lalace mana ƙarshe ya zo bai ma san mai yaƙi da shi ba sai kawai ya dinga cewa ar alal ashir sawa sai ya shiru baya sharhi baya fasara baya ƙarin bayani duk tambayar da aka mai shi da aya kawai ya shiru ayan ma yana tsoron ya faɗi wani magana a Kanta saboda bai sa abin da iman da shi ba to kaga ire-iren mutanen da ibn taymiya ya dinga masa raddi kenan waɗanda wasu ke gano wai dan me zai masa raddi dan malamai ne babu shakka malamai ne fakhruddin razi babban malami ne Allah ya gafarta mishi amma yana da wannan bata kuma irin wannan rigingimun da suka ta samun malamai na aƙida kamar yadda ainihin ibnu imamu zahabi ya faɗa a cikin wani wasu maganganu nashi da ya ta yi a cikin littafin siyar alamin nubala a cikin tarihin ire-iren waɗannan mutanen ya ce mutane ne suka samu kansu a cikin ƙasashen da sun taso irin abin da ake yi kenan ba a ma san wani abu ba in ba wannan ba kowa ran shi ya riga ya natsu da ash'ariyanci da kullabiyanci a waɗannan ƙasashe har ma ba a ganin wani abu aibu a ciki don haka da wuya in ba mutumin da Allah ya mashi gam da katar ba da wuya ya wayi gari ya fita daga wannan batar da wuya kamar yanzu ne a kasashen da yake misali kasashe ne na tsantsar ainihin kafirai irin waɗannan kasashe na turawa da sauransu da wuya a haifi mutum ya taso a wurin ba gan shi kafiri ba sai wanda Allah ya mai gamdakatar yana da rabo a addini ne to sai ya samu wani sila wani dalili da zai sa ya haɗu da wani abu na musulunci ko ya je kasashen musulmai ko ya karanta wani abu game da musulunci sai Allah ya shirya da shi amma aglabiyar su a haka za su rayu a haka za su mutu kamar yadda mu ma'anan kasashen aglabiyar mu dole a musulunci za mu rayu a musulunci za mu mutu saboda shi aka haifa mu ga anayi to da haka malaman tarihi sukan wa ire-iren waɗannan malaman uzurori kuma a ta musu tarahumi ana cewa Allah ya ji kansu ga sunan manyan malamai ne a musulunci su ibnu hajirin su nawawi da ire iren su. amma da aƙidojinsu kenan ina fata mun gane wannan to a cikin wannan naƙadi da ibn taimiyya ya yi wa wannan littafi shine naƙadu ta'asif a ciki ya yi rifarin tu ya yi reference ya yi marja'iya zuwa ga littafin fatuwal Hamawiyya, sai kira shi da suna jawabul fatuwal Hamawiyya. wato ibn taimiyya saboda malami ne wanda ilimin shi ya zama mutamatis ya shiga juna ya harmonizing duk sanda yake maganganu za ga yana reference cewa a wuri kaza na yi magana kaza bai manta ta ba malamai kaɗan ne suke da irin wannan basira jama'a za ga nau'i yana da irin wannan al'imamul albani na na yana da irin wannan so da dama yana suna maganganu kai suna cewa wannan magana na yi ta a cikin wuri kaza kamar nawawi yana magana shashin muslim suka ji ya ce na yi magana na a cikin rauda ko a cikin majmu sharhi muhazzab ko makamancin haka ire-iren waɗannan malaman wato ishara akan cewa duk sanda suke maganganu suna iya istihbarin abubuwan da suka faɗa a bayan masu alaƙa da wannan matsala ko abubuwan da suka rubuta ishara akan karfin fahimta da kuma gam da kasar da Allah yake ba su ina fata mun gane wannan to irin waɗannan maganganun su ne ya a nan wajen salisan wuri na uku alfatwal hamawiyya ana ce mata alfatwal hamawiyya ba tare da ƙara lafazin alkubura ɗin ba zakar haza shekul islami Aida. ibn taimiyya da kan shi ambaci wannan a cikin ainihin majmu'ul fatawa mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da da bakwai. wa ibn al ma ya ambaci wannan magana fi asma'i mu'allafati shaykh al-islam ibn taymiya a cikin dafin shi mai suna asma'u mu'allafati shaykh al-islam ibn taymiya kar manta a baya an faɗi cewa wannan littafin akwai wato tababa game da danganta shi ga ibn qayyim al-jawziya wallahu ta'ala a'lamu bis a cikin wannan littafi a cikin shafi na 20 aka ce an ambaci wannan magana wa ibn haka al-imam al-hafiz ibn hajar al ya ambaci littafin da wannan suna a cikin littafin shi na ad-durarul kamina fi a'yan al-mi'at a mujalladi na ɗaya shafi na 155 a wurin da yake bayani akan tarihin ibn taymiya din kenan wa wudi'a hadha al-unwan ala ba'd an-nusakh al-qattiyah kuma an sanya wannan unwan din na al-fatwa al-hamawiyya akan wasu copies na wannan littafi na rubutun hannu nusar khatiya ita ce manuscript rubutun hannu wanda ba bugun inji ba ya ce kamar yadda ya zo ware da haza lisim ala nuskataini kuma musawwara min al zahiriya wannan suna ya zo akan nuska guda biyu ɗaya daga cikin su wadda aka yi photocopy daga nuskar zahiriya al zahiriya maktaba ce babba ta ainihin wato kasar ah, dimashku Sham kenan ko a lamban classmate ne 31 fasil 33 sannan sai stroke 2 lamba ne na class mark din tafin wal ukhra ɗayan kwafi din kuma musawaratan min maktabatar maktabati saudiyya wanda aka yi photocopy shi shi kuma daga maktabatar ta saudiyya a lamba ta 593 stroke a ainihin wato lamba ta 86 wato lambobi ne na class mark waɗanda ake wani littafai a libraries amma kaga da yake yana da amana ta ilimi sai dai fada cewa photocopy ne suka yi ba asalin nuskar ce ta can library din ba wajen a hada ismu aidan alan nuskafin matubuati filhindi sanata isna wa shiri na a salita ta ashar sannan kuma wannan suna ha'ilawa ya zo a ainihin wato a bugun da aka yi a ƙasar indiya a shekarar hijira na shekarar ashirin da biyu kwatankwacin shekaru ashirin da ainihin wato uku kenan zuwa yanzu ko? ka ji wannan kenan sai ce rabi na hudu alhamawiyyar kubra wannan kuma hamawiyyatul kubra da lafazin alfatwa warada hadha lismu a warada hadha lisma Ibn abdulhadi malam Ibn abdulhadi a cikin littafin al'uqudud durriya shafi na 68 shi ya kawo sunan littafin da ya kira shi da suna alfatuwal alhamawiyatul kubra na wa mar'i ibn yusuf da kuma malam mar'i ibnu yusuf a cikin alkawakibud durriya kenan shafi na 102 da kuma shafi na 112 shi ma ya ambaci sun littafin da suna alhamawiyar kubra wa wudiya hadha al'unwanu ala ba'd an-nusakh kuma an sanya ainihin wannan unwan akan wasu littafai wasu kwafin littafin daga cikin rubuce-rubucen hannu waɗanda malam hamadu tuwaidiri ya same su ya ce a ƙasa wubi a hazal unwan ala nuskataini musawara musawwarataini an jami'atul maliki sa'ud akwai shi haka a rubuce a jikin wasu kwafis guda biyu na photocopy da aka yi daga maktaba ta jami'ar malik sa'ud ta ainihin ƙasar riyad kenan a lamba ta 4122 da lamba ta 3946 wa wudiya aidan ala ihdan nusakhi al musawwara haka nan kuma yake rubuce akan ɗaya daga cikin copies wanda aka yi photocopy daga ainihin min al maktabati saudiya a lamba ta 676 stroke lamba ta 80 da ainihin wato shida din har ila yau ina fata mun gane wannan sannan sai ce khamisan suna na biyar daga cikin sunayen da aka kira wannan littafi da shi akwai alhamawiyya lafazin hamawiyya kawai zakarahu ibn kasir wannan kuma ibnu kasirin ya ambata a cikin albidayatu wan nihaya cikin ainihin wato juz'i na goma sha hudu shafi na hudu sai kuma a sadisan suna na shida almasailul hamawiyya almasailul hamawiyya waye ya ambaci wannan zakarahul bazzar alhafizul bazzar ya ambaci wannan a cikin al'alamul aliyya a cikin shafi na bakwai. sabi'an suna na bakwai da aka kira wannan tafi da shi akwai alqaidatul hamawiyya wudi'a ala ihdan nusakhi al-khatiyya wannan suna shi kuma ya zo ne a jikin wata daga cikin nusakh copies wanda suke na rubutun hannu wanda yake a ina wudi'a ala ihdan nusakhi az-zahiriyya a cikin nusakh na maktabar zahiriyya a lamba na 3228 amin da 28 3228 sai kuma faminan suna na takwas jawabul mas'alatil hamawiyya fil aqidati salafiyya amsa game da tambayar mutanen hama waɗanda suke neman bayani akan aƙidar salaf hadha al ja a ala ihday an-nusakh al wannan suna ya zo ne a ainihin wato kan ɗaya daga cikin kwafis na rubutun hannu malam a ƙasa yace wudiya a al-unwan ala an-nuskhah al-musawwara min markaz al faisal lil buhusi wa ad islamiyya wannan yana jikin ɗaya daga cikin kwafis ne na cibiyar sarki faisal ta bincike game da ainihin ilmomi na addinin musulunci wata santa ce mai zaman kanta ta academic center na bincike research center ne a lamba na ainihin wato 203 fa'ul gaji suna na takwas ke sai kuma tasi'an suna na tara alfatuwal hamawaitul kubara irin wanda yake rubuta a jikin nuskokin nan namu ko malai yace ce al-ismu ja'a unwanan li aglabin an-nusakh al-matbu'a wannan suna shine yazo a matsayin sunan mafi yawan bugun da aka sa a inji aka gurza su mafi yawan littafan da aka sa a inji mafi yawan bugun da aka yi littafin a inji a ai tsawon shekaru yana zuwa da al-fatwa al-hamawiyya al-kubra duk da in muka lura babu shi a ɗaya daga cikin masadir tarihiyya hukum masadir wanda suka zo da magana shi kan shi malamin amma sai da wannan suna shi ya galabaci sauran sunayen ya baza gari to kun ga anan zamu lura da irin hangen nesa na mala albani rahimahullah duk din da yayi ko a ina ne sai ya mutu sunan kai har su filin din yadda za a rubuta sunan sai ya faɗa da kanshi inda za a sa q ko s ko a sa W e duka sai ya faɗa saboda ya zama ya an yi takaidi an yi documentin wannan hakika ga masu sai da din na masu baka kasadin lokaci har mala yakan musu faɗa game da sukan sa hausa irin tamunan ta zage-zage a wajen rubutu ba sa sa standard hausa ba sa saka hausa da daidaitacciya har ya ce sai an canza wani to wannan yana daga cikin abin da ya kamata malamai su dinga yi bayar yadda ake yin wa'azozi kawai sai ya ce wa'azin gari kaza kowa ya kira shi da sunan da ya ga dama wani ya ce ja ya faɗo ja ya ɗauka wani ya ce kowane gauta ja ne kowa ya same sunan da ya ga dama bayan tsawon lokaci za a wayi gari a rasa mai sunan abu gaba ɗaya a rasa mai sunan shi ina fata mun gano wani yare mutane su ba da himma wato a wajen tantance sunaye din kai har sunayen 'ya'ya da ake saka musu yana da kyau mutane su dinga tantance ne sunan 'ya'yan da suka saka ma sunan suka sama yayin su da wajen yaya ya kamata su yi spelling din sunayen musamman irin waɗannan zamanan da spelling sai iya zama mutum matsala a harkar boko akan sunan ka shin muhammad ne mai mu ainihin wato h a w m a ko muhammadu sai wani kawai a can kaji an sa admission ko appointment kawai ya ce ba kai bane an taba cire wani daga mukamin shi a kasar nan akan sunan shi ya zo da wani waje ya da double s wani ya da babu s kai ko william wani waje william aka rasa wanne ne sunan saboda dama abubuwa ne ana neman inda za a inda za a ainihin wato samu mafaka daka adamu ne sunan yaron ka kake so ya dinga fitowa ko adam muhammadu ne ko muhammad da gwagwaran yadda kake so da kuma irin sifelin waɗanda suke na turawa ne suna nuna wato kyama ga musulunci a sa mutum suna sai ga ana cikin ɗin shi Muhammad Muhammad ko Ahmed duk waɗannan wasu abubuwa ne na makirci da ake sadaɗo da su ba ma sani ba to ya kamata tun wuri a koya ma yara a kuma nace idan anti a makarantar boko ko malamin islamiyya ya yi ɗin sunan ba daidai ba a jikin fokat ka je kai rahoto ka ce ba haka sunan ɗana yake ba ka kai musu kwafin. ba sa tafi kaɗin shi cewa ga yadda sunan yake abubuwa ne da ya kamata a kiyaye saboda haƙa'iƙ ne da nan gaba ta kila za a neme su ina fata mafahimci wannan ba a san abin da yaron zai zama nan gaba ba a zo ana cige me asalin sunan shi ko kuma ka ga wani wuri a yi amfani da suna biyu wani uku wani na ana samun shi muhammadu mustapha ishaq can kuma kawai sai a sa mustapha ishaq to duk waɗannan kai ne za ka gaba kuma ba ne amma irin zamanin na boko wani abu ne zai iya zama mai yaron matsala wata rana duk wannan kaga shine yara abin da ya faru har aka zo yanzu gashi littafi ɗaya da suna goma to kaga dole malamin ya samu aikin yi anan menene sunan littafin wanne kuma zai zaba kuma dole ya faɗi dalilin da ya sa ya zabe shi ina fata mun gane wannan akwai wani yaro da na sanya an samu suna Abdulkadir amma a hankali hankali sai da sunan ya koma Abdullahi ana cewa Abdu Abdu Audu har kawai shikenan aka zo aka yi nisa ba a sani ba kawai da aka je makaranta wanda ya kai shi makaranta ranar sashi a firamare kawai ya ce na gana abdullahi ne kawai aka sami abdullahi shi kenan ya koma haka har yanzu zurin shi kenan <laughs> Allah shi kyauta to shi kenan sai ya ce wa haza mujmalu ma dukira haula unwan alkitab wannan shine watan oke mun tsallake da ko العقيدة الحموية الكبرى ورد عنوانا على النسخة المطبوعة ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ya zo a matsayin unwan da aka rubuta a cikin wato inda aka hada majmu'atul rasail kubra wannan da kenan wanda aka hada littafan ibn taymiya da yawa a wuri guda aka buga su a wuri guda to anan sai suka sa mata al-aqidatul hamawiyya al-kubra malam yace hadha mujmalu ma zukira haula unwan al ka ji takaitaccen bayani dunkulalle game da abubuwan da aka ambata dangane da sunan littafin walaysa bainaha tabayunun wadihun babu wani bambanci wanda yake na sarari da dinna cewa ba su da ainihin alakar ma'ana balil kullu mutaqar yace dukkanin su suna da kama da juna fil ma'ana wajen ma'ana wal unwanu allazi aqsaru ni kuwa zan zabi unwan ne da zan zaba anan ji malam wato Hamadu Tuwaiji yace zan zaɓi unwan ne in same suna al-fatwa kubra shi na zaɓa shi na saka me yasa wa li'annahu yajma'u ma zakarahu shaykhul islam domin shi wannan unwan din ya hada abubuwan da ibn taymiya ya ambata wa ibn al-qayyim da ibn al-qayyim wa ibn abdul hadi da ibn abdul hadi aidan ibn taymiya ya ambace shi da al-fatwa al-hamawiyya ya ambace shi da masail al-hamawiyya ya ambace shi da suna ainihin wato jawabul hamawiyyatu da makamantansu su kuma sun ambaci masail al-hamawiyya al-hamawiyya al-kubra kaga aka hada aka ce al-fatwa al kubra sai zama wannan kalmomi guda uku sun haɗu duka tattaruwan abubuwan da ake ganin malaman sun ambata fa galibun nusakh yace kuma sannan mafi yawan nuskokin da aka buga li hada al-kitabi wannan littafi unwina laha sun zo da wannan unwan din ne bi hada al-ism da wannan suna fa ikhtiyaruhu yu'ti suratan wadiha lil-qari to zaben shi zai baiwa mai karatu wato sura hoto wanda yake ya fito sarari li Allah ya tabadara ila zihnihi anna hadha alkitaba li awwal marra yaran nura dan kar a same suna hamawiya kadai ko masailul hamawiya bayan ya shahara a gari da suna fatwal hamawiyatul kubra kuma an buga shi ba su ɗaya ba su biyu ba ya zama in ka ganshi haka sai ka ɗauka ne daban ba wancan ba sai ka samu khalat a cikin tunaninka ba shine yake nufi idafatan ila annahu mustawhan min asalin kitab kuma baya ga cewa wannan suna an hararo shi ne daga yadda littafin yake bisa asali amma ma'anar unwan yace amma ma'ana ainihin wato wannan ainihin suna na fatwal hamawiyatul kubra fa itlaqu musamman fatwa alaiha sanya kalmar fatwa akan wannan ainihin littafi ya faru ne li'anna aslal kitabi jawabun domin asalin littafin amsa ne listifta'in ware da ala shekhi ga wata ainihin istifta tambaya istifta shine tambaya alfatuwa Amsa tambaya to an yi mai bin taimiyya istifta neman amsa sai ba da amsa da haka littafin mantikiyan ya cancanci a kira shi da suna fatwa domin amsa ce ta tambaya ina fata mun gane wannan wa wasfuha bil hamawiyya siffanta ainihin wato littafin da suna fatawa 'yar garin hama li'anna su'ala da min hama saboda tambayar ta zo ne daga gamarin hama kama sayati kamar da zizu kamar da muka sha ambata malam albani ya sha ambata kusan a dukkanin kasusuwan da ya na wannan karatu Allah ya ji kanshi da gafara shine garin hama gari ne a ƙasar Suriya ƙasar ainihin Sham har yanzu yana cikin ƙasar suriya wannan gari tsohon gari ne tun zamanin ainihin kafin musulunci yake nul qais ya ambaci sunan garin a waƙar shi na daga cikin da ke tabbatar da cewa garin akwai shi tun wancan zamanin da yake faɗa a waƙar da ya yi lokacin da ya tafi neman ƙarin sojoji yake cewa ta a asbabul lubanati wal hawa jawaz na hamata wa shizara yana ba da labarin San tafi shi da wannan abokin shi da yake cewa ah, <clears throat> mai sunan shi amru bin kumayata abbal kenan abba'i amin wanda yake cewa baka sahibi lamma ra'ad darba dunahu wa kana anna lahiqani bi qaisara fa qultu lahu la tubki aynayka inna ma nuhawilu mulkan aw namutu fa'urara to kafin ne yake cewa lokacin da suka wuce garuruwan su suka yi nisa suka bar garuruwa da ah, alƙaryunsu na larabawa sun kama hanyar zuwa ƙasar rum domin neman taimakon sojoji daga sarakunan rumawa don su sai kyan wansu larabawa ne ke cewa ta kasa asbabul lubanati wal hawa gaba ɗaya hanyoyin sadarwa da ƙauna duk sun yanke tsakaninmu da masoyanmu a shi ya na humata yammacin da ko safiyar da ko muka wuce garin hama wa shizara da garin shirara yake cewa ah, ya ci gaba dai da waka dogo waka ce a takaice dai wannan shine shahid din cewa ga ambatan garin ya zo tun a wancan lokaci garin musulunci ya je garin aka ce a shekara ta ainihin 71 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da babban komanda ainihin Abu ubaita ibn al-Jarrah ya je ya ainihin wato buɗe kasar Hims da kasar Hims zuwa garin Hama a lokacin tafiyar wuni guda ne sai ya bar Obada ta dan Samit ya tare mushi wannan gari ya zama shine Amir a garin Hims shi kuma ya wuce Hama din yana zuwa mutanen garin suka fito aka yi sulhu da su cewa su ba su san yaƙi sun miƙa wuya wanda ya ga dama ya shiga musulunci wanda bai ga dama ba zai biya ainihin wato abin da ya kama na jizya ko to lokacin musulunci ya je garin tun daga lokacin garin ya zama garin musulunci wani abin sha'awa shine garin ya shahara da malamai ya shahara da ki abin da noma da aka ce suna yi tun lokacin noman rani tun a lokacin suna da koguna da suka shahara da su malamin da ya shahara game da bada labarin garuruwa a tarihin musulunci shi ma dan garin ne shine yaqutul hamawi wani riyi ko Allah kaga da kanshi sai ba mu labarin garin su kenan ko ga littafin nan anan nan kasa ga wanda suke so su ga tarihin cikakken tarihin garin Hama ana rubuta sunan garin Hamatu kamar da ake rubuta sunan Hama sirika sirika uwar mata kenan ko mahaifiyar matarka ita ce hama ko ko mahaifiyar mijinki ta ma akan ce mata hamatu ga yanan ko kuma yan uwa da annabi ya ce alhamu huwa almaut to jam'in sai a ce human to haka ake wuce sunan garin ha'un mimun sai aliful maddi sai kuma ta'un marbuta an karanta shi hama haka da ja da turanci suna rubuta shi da h a m da kuma madda akan a din bayan m da kuma h hama haka suke rubuta sunan garin garin aka ce ainihin wato shahararren gari ne tun a wancan lokacin yanzu yana daga cikin garuruwan da wannan yaƙi na ƙasar ainihin siriya ya ɗaiɗaita shi muna fata allah ya kawo musu ɗauki kamar yadda muke fata allah ya kawo mana ɗauki a nan ƙasashenmu na ainihin arewacin najeriya wancan malami mai suna ya kutul hamawi da shi akwai malaman da suka shahara a garin irin su ibn hujjatullahi hamawi da makamantansu a ah, ya kutul hamawi babban malami ne ba na hadisi ba jama'a malamin tarihi asalin tarihin shi ne bararren bawa ne da aka amin bawa ne yana yaro aka kamo shi idan ake kawo mutane suna kananan su a gudu da su aka taho da shi kasashen larabawa wannan kasashe na ainihin hama sai aka wuce da shi aka sai da shi a bagdad akwai wani babban attajiri a lokacin sunan shi uh, askar ibn ibrahim alhamawi babban attajiri ne irin alhazan birnin da ba su iya ko buhun ba a karatu amma akwai arziki sai 'yan kasuwan bayi suka ce mashi ga wani yaro na mai hazaka zai taimake ka a kasuwancinka sai ya siye shi da ya siye shi sai ya ba malamai suka koya mashi rubutu da yadda ake rubuta rasid da yadda ake rubuta memo yadda ake preparing eh, bills yadda ake raising abubuwa irin waɗannan na 'yan kasuwa cikin sai suna ta yawo gari gari duk inda suka je shi mai rubutu shi da kuɗi shi kuma wannan da karatu rubuce rubucen shi da aka sun yawo kusan ko'ina a duniya a lokacin shekara da shekaru kuma sai suka zo suka samu matsala da ubangidan na shi har ya kore shi daga wannan sana'a ta kasuwanci sai kuma ya zauna yana aikin abin nan kwafar rubutu duk wanda yake da littafin da yake so a kwafe mai to sai a kawo mishi ya da kyan rubutu da sauran rubutu haka ya rayu akan wannan sana'a kan tarihin shi a cikin littafin wafiyatul a'ayan na ainihin ibnu khillika ya ba da waɗannan labaran to a garin wannan karance-karancen ne ya yi karatun da ya yi mai yawa din nan a garin yawon duniyan can kuma ya ga garuruwa da kullum ana kamar tafe yana kwafewa ana biyan shi tunda ya da hazaƙa garin haka yana ta ganin abubuwa iri-iri da ƙashe shi ne littafai akwai mujamul buldan mujalladi biyar akwai mujamul udaba shi ma mujalladi biyar akwai mujamul shu'ara shi ma mujalladi wajen shida akwai littafai da dama da yi na tarihohi da sauransu ah, ya kutul hamawi kenan ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 626 insha Allah kwatan shekaru 700 kenan da 19 babban malami ne Allah ya ji kanshi da rahama a daga cikin littafan shi to a cikin wannan littafi na Mu'jamul Buldan yayi tarihin garin nasu ya faɗi abubuwan da garin ya shahara da shi da sauransu kamar yadda duk yake yi game da garuruwa musulunci na da irin waɗannan littafai da dama game da ilmomi iri-iri jama'a saboda musulmai sun yi sakaci ne har aka wayi gari suna ganin ma waɗannan abubuwan ba ma nasu ba ne, hatta ta inda hun ba su ma san su ba gaba ɗaya har ma ana ganin kawai gaba ɗaya na turawa ne saboda musulmai sun bari ne sun kwanta kawai suna jira sun zama cima zaune sun zama consumers mustahalikun kawai suna jiran abubuwan da wasu al'ummi za su kawo na ilimi na kayan ci na kayan more rayuwa sutura ababen hawa wato na'urori da komai kawai jira yake duk duniyar musulunci da kawai jira take yi mai japan za ta kera mai amerika za ta ce mai ingila za su goyi baya mai yi masana da kasashen faransa da kasashen china za su faɗa wani magani ne za a yi sabo daga india wani technology ne na wato mu'alajan cututtuka za a gano shi a wata jami'a ko ta cibiyar bincike a america abinda kawai ke mutane kenan sai kawai a fara ihtifal a fara celebrating dan abu mu ba ma tunanin me za mu kira mun zama kawai mustahalikun bahad kawai bloody consumers wannan siffa ce wadda ba irin ta musulman farko ba sam musulman farko su ne akan gaba wajen wato taimakon duniya game da abubuwa na ci gaba da wayewa kai da ilimi da kasuwanci da tsaro da komai Allah shi kyauta da ka ga malaman da kusan komai suna da rubutu a kan shi amma malaman yanzu ba sai a hankali to a takaice wannan shine garin hama na ƙasar suriya ba tarihin garin muke ba balantana ce a ɗauko littafin a yi magana magana ce kawai alhadisu rusijun ne kawai ya zo da wannan zance amma littafin yana nan a nan nan gashi haka nan baya kaɗan littafin ainihin mojamal buldan da wasu littafai waɗanda suke ainihin wato akwai tsire-iren waɗannan waɗanda suke ɗaliban ilimi ya kamata su karanta su ga abin da ya faru a takaice ce li'anna su'ala da min hama saboda tambayan ta zo ne daga garin hama kama sayati ibahu zalika kamar yadda bayanin haka zai zo nan gaba washtiqaqu unwan alkitab min asma'i ba'd almudni kaseerun zaqulo sunan littafai daga jikin sunan garuruwa akwai irin shi da yawa haka wallati ghaliban ma kunu alkitabu jawaban li ahli hadhihi almadina su da dama ya zama cewa littafin amsa ne ga mutanen wannan gari aule ahadil na laha ko ga ɗaya daga cikin masu dangantuwa zuwa ga garin mislu zalika tadmuriya kamar littafin tadmuriya wanda shi kuma amsa ne ga fatawa daga garin tadmur shi ma na ƙasar suriya da garin littafin alwasatsiya wanda amsa ne ainihin wato ga mutanen garin wasit na ƙasar iraki wal madaniya ko kuma madaniya zuwa garin madina haka dai haka dai zaka ga mutane suna sa waltafai wannan suna fatawal iraqiyya fatawal misriya ko jawabi ila ahli kaza da makamantansu wannan yana daga cikin abin da malamai ya zama su suna yi akwai waɗanda kuma littafan da suka rubuta sai su sa musu sunan garin da suka rubuta sai ce kaza kaza na gari kaza saboda san da ya littafin yana wannan garin ne duk suna irin wannan ma'ana dai danganta littafai zuwa ga wasu garuruwa abu ne sananne wa amma wasu bil kubra sai mata da aka yi suna na al wanda yana ishari kamar akwai sugura sugura shine ta macen kabir sugura ta macen sagir ko kubura uh, uh, kubra amin ta macen akbar sorry kubura ta macen akbar sugura ta macen Asugar to irin wannan da aka ce mata kubura, tamfatamizan laha anis sugura ana bambance ta daga mafi karama ce ala fardi wujudiha kamata ya ci bisa yuwar cewa hala akwai fatuwa sugura yiwuwa ne ana azumin ne hakan yana iya yiwuwa. ba dole ne ya zama fi al'amur akwai wata fatuwar hamawaitu sugura ba amma saboda akwai wata ishara da wasu malaman tarihi suka yi wanda ke nuna kamar ta yiwu akwai haka to tana iya yiwa a sa haka din kuma ko babu ya halasta na iya tana a daidai wannan bigiran mala albani rahimahullahu yake cewa kamar khadija da yake cewa al-kubra ai ba saboda annabi na da wata khadija Sogora sughra bane za iya sa mata suna haka kubra ko sughra ba sai in akwai muqabilatuha ba kamar inda kabir ba sai akwai saghir ba kamar inda an sa mutum suna hasanun ba sai akwai wani kabihun ba kamar yadda an sa mutum suna ainihin wato muhsinin ba sai akwai musi'un ba ba dole ne zama suna da wani mukabilin shi ba mun gane za ya sa mutum siffar kawai yadda ake santa ta zama haka to haka za ya ce fatuwar hamalatul kubra ko da babu amma akwai iftirat akwai yiwuwa saboda an samu wasu malamai daga cikin malaman tarihin da suka bayyana cewa farko ibn taimiyya ya rubuta amsar ne a takaice daga baya ta yada cikin mutane sai ya ɗauko ta ya ɗauwara ta wannan an ambata haka amma babu a cikin tarihi inda aka same ta aikace cewa ga ta ibn taymiya yana yin irin wannan bisa al'ada shi kamar yadda muka ba da labari cewa waccan amsa da ya baiwa malaman ƙasar misra waɗanda suka ce idan yana so a sake shi littafin tisiniya ko idan yana so a sake shi daga gidan yari to ya dawo daga maganar cewa Allah yana magana in ya faɗa kawai zai yana magana sai a sake shi aka turo wasu jami'ai ko wakilan wannan majalisa ta malamai suka suka same shi a gidan yadda suka mishi wannan magana da suka mishi magana sai ya ce to ina zuwa sai da ke alƙalami nan da nan sai ya rubuta amsoshi guda tasa'in ya ce to a musu idan sun iya ba da amsa waɗannan maganganun to zai faɗi wannan magana to bayan ya rubuta amsoshin sai ya ga akwai buƙatar ya exploring ya elaborating ya yi bayani dalla dalla game da amsoshin shine yi bayani dalla dalla a cikin wannan littafi na a tisiniya mujalladi haka kowace amsa ya ɗauke ta ya faɗi dalilanta da hujjojinta da mai da martani akan masu sukata guda 90 fuska casa'in da yake raddi ma wanda yake cewa Allah baya magana ko wanda yake tawilin magana Allah kuma kamar makamanci haka ga ashe yana da irin wannan al'ada yin magana a takaice da kuma ɗaukan ta ya kwankwana ta ya dalla dalla daga baya to an ambaci wannan game da fatawar hamawiya cewa ita ma haka yi mata to wannan ambatan shine mala yake nufi da cewa ala fardi ha kama sayati in ma zai yiwu a ce akwai ta din kamar yadda ainihin wato za a ji wannan a nan gaba wa huna su'alun yatrahu nafsu mala yace anan akwai tambaya da ke kawo kanta wadda take tambaya take bujurowa da kanta ma wajuhu wasfiha bil kubra wa hal hunaka hamwatun sughra haji magana to me ya fuskan kiranta da suna fatuwa babba shin akwai fatuwa ne ta mawuya karama malan ainihin wato dai ainihin hamadu tuwaijiri ya ce wa kad bahastu kasiran na yi bincike mai yawa allani asali kalmar la'allani ne ana iya cire lamun din shine allani ina ma dai la'alla a kifu ala shay'in min haza ina ma da zan samu wani abu irin haka walam a'fur ala ijabatin wafiya ban samu amsa cikakkiya ba mai gamsarwa siwa ma ashara ilaihi ibn abdul in banda isharan da malam ibnu abdul yayi fil uqud durriya a cikin littafin shi na tarihi ibn timiya uqud durriya hina ma da muallifati shaykh islam hina ma sarada muallafati shaykh islam lokacin da ya kwararo littafin ibnu timiya zakara min hal hamawiyatu sughra ya ambata daga ciki akwai hamawiyatu sughra wal hamawiyatul kubra wa saqa matla al hamawiyatul kubra har ya kwararo farkon bayanin abin da ke rubuce a ita kubra din wa hiya al kitabu baina aidina ita wannan kubra ita ce wannan da ke gaba gare mu amma sughra ita ko sughra falam yadhkur ha shay'a Ibnu abdul hadi bai ambaci komai game da ita banban da suna amma muhammad abdurrazak hamza ya ce amma shi kuwa malam abdurrazak hamza muhammad abdurrazak hamza ɗaya daga cikin masu tahqiqi na ainihin littafi a wannan zamani fa yadhkuru fi muqaddimati rabia sanata 51 ba'da al-mi'ati al-thalithati lil-hijra lil-kitab al-hamawiyya anna shaykh al-islam kataba hadha al-jawab awwalan wannan malamin ya ambata a muqaddimar da yau bugu na hudu wanda aka buga na hamawiyya a hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shekara 1351 na littafin hamawiya ya ambaci cewa anna shaykh al-islami kataba hadha al-jawab awwalan ibn taymiya ya rubuta wannan amsa ne da farko fantashara bainan nas sai amsa ta yadi tsakanin mutane sun ma'adahu shaykh maratan saniya sai ibn taymiya ya ƙara rubutawa karo na biyu wa zada fi ziyaratin ukhra yayi ƙare-ƙaren bayanai a cikin wannan nabiyin da idafati ba'd annukul ya ƙara kuma wasu maganganu da ya ciro wasu ainihin quotations an ba'adil a'imma daga wasu malamai fasaratil hamawiyatu bi aidin nasi sughra wa kubra sai aka wayi gari a hannun mutane akwai hamawiya sugura akwai kubra amma dai sughra ba a same ta ba watakila ta bata ko na abu makamancin haka wallahu ala wa ila hadha zahaba raay dhahaba qusayyu eh, muhibbuddin al-khatib akwai malam kusayyu dan muhibbuddin al-khatib babban malamin musulunci a zamanin nan malam muhibbuddin al-khatib wanda malami ne dan gidan ilimi yayi taqiqat da yawa akwai taƙiƙin shahararren littafin Ibrahim al-Wazir na ainihin al-awasim wal-qawasim Allah ya ji kansu da gafara gaba ɗaya to ya haifi da dan shi ma malami ne malam ɗan malam kenan jikan malam ko sunan shi kusayyu kusayyu ɗan gidan malam muhibbuddin al-khatib shi ma yayi ainihin wato don suna da matsaba almatsaba su salafiya sunanta kenan a kasar kasar misra inda ya zauna daga ƙarshe shi malam muhibbuddin khatibin asalin shi mutumin kasar suriya ne ya rayu lokacin da turawa suke zalunci na mulkin mallaka ya sha wahala kwarai a hannun turawa ingila sun sha kama shi da sauransu haka to wannan malami shi kusayyudin da ya zo yin mukaddima a bugun da madaba'arsa ta yi ma wannan littafi ta madaba'arsa ta daru salafiya a madaba'ar salafiya fi taqdimihi li tab'ati rabi'a sanata wahidin wa arba'a ba'da al-mi'ati rabi'a shekara hijrana da 1401 lil kitab al-hamawiyya wallahu a'lam shi ma ya goyi bayan wannan ra'ayi a wannan waje Allah shi ya sanin daidai in ji malam Hamadu at-Tuwaijiri amma ma ya ta'allaqu bi nisbatil kitabi ila al-mu'allif dangane da danganta wannan littafi zuwa ga Ibn Taymiyyah fa falaysa hunaka adna shakkin fi nisbatihi ilayhi babu shakka ko mafi karancin shakka babu wanda ya taba kawo shakka game da cewa littafin nan fa ba na ibn timiya bane babu wannan shakka ko mun karancin ta mumin ma yazidu al'amra yaqinan da gaskiya abin da ke kara mana yaqini game da cewa littafin nan na fatwal hamawit al-kubra ibn timiya ne yayi shi ma yali abubuwa masu zuwa za su kara wannan magana armashi alifin na daya anna hadha al-kitaba qad sarraha shaykhul islam bismihi wannan littafi ibn taymiya da kanshi ya ambaci sunan shi a wurare da dama wa ahala ilayhi fi ba'd mu'allafatihi al-ukhra kuma yayi ishara zuwa gare shi a wasu littafan shi daban-daban undur ala sabil misal al-fatawa a cikin fatawa a cikin mujalladi na uku shafi 180 da shafi na 206 da shafi na 227 da kuma al-fatawa al-kubra mujalladi na biyar shafi na 21 da shafi na 7 da kuma naqdu ta'sis a cikin ainihin juz'i na takwas shafi na ɗari biyar da da talatin bakwai kaga wajen wurare akalla wurare ainihin wato shida inda shi bin tamiya da kanshi ya ambata littafin a matsayin rubutun shi sannan ba'un wuri na biyu abu na biyu da ke kara wannan magana armashi shine tasrihu ba da talami na shekhi bi nisbatihi ilai wasu daga cikin ɗalibai bin timiya sun faɗa ƙarara cewa littafin nashi ne wa naqluhum min hufi kutubihim kuma sun kwafo maganganun sun yi da littafin a cikin littafansu domin ha'ula'i daga cikin ɗaliban ibn taymiya da suka ambaci wannan akwai ibn abdulhadi ibn al ibn abdulhadi da ibn al sun ambaci wannan littafi kuma sun kwafo maganganu a cikin sa ma al-ilma annahuma min akhassi talamidati shaykh har da cewa suna daga cikin ɗaliban shi na musamman ɗaliban shi na jiki-jiki ɗaliban shi wanda suka gaji ayyukan shi na karantawa da iliminsa amma ibn abdulhadi dangane da ibn abdulhadi faqad zakarahu fi kitabihi al-uqud ad-durriya ya ambaci littafin a cikin littafin sa mai suna al-uqud ad-durriya عندما سرد مؤلفات الشيخ sanda yake kwararul tafai bin timiya thumma awrada juz'an min al-kitab sannan ya kawo wani bangare na littafin faqala sai yace inji ibn Abdulhadi walahu kuma yana da ya'ani shekul islam ya nufin shekhul islam yana da alfatuwa abin alhamawiyar kubra walhamawiyar tsogara fa'ammal kubra sai ya ambata ce kaga da ita kubra sai ya ɗugu mana ya yanku maganan kenan ya yi nuna alaman zarce ya yanke magana ila an ƙala har zuwa inda yake cewa wa ƙala fi muƙaddimatiya ibn timiya ya faɗa a cikin muƙaddimar fatawar hamuyar kubra wa hiya azimatun jiddan yace wannan fatawa ce babba mas'ala ce babba fa qauluna fiha ma qala Allahu wa rasuluhu was sabiquna al awwaluna amsar mu game da mas'alar ta shafi siffofin Allah na khabariya waɗanda Allah ya ambata da waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata hadisan shi ingantattu Ibn Taymiyyah yace amsar mu shine irin amsar da Allah ya faɗa irin amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da irin maganganun magabata na kirki na kwarai na farko amma ibn al-qayyim shi ko ibn al-qayyim faqad naqala minhu fi awwal kitabihi as-sawa'iq al-mursala a cikin farkon littafin ibn ibn al-qayyim shahar littafin shi mai suna as-sawa'iq al-mursala ala al-jahmiyyah wal mu'attala wato kwaran kwatsotsi waɗanda aka aiko su akan jahamawa masu ɓata tufafin Allah da ainihin almu'attila sauran masu ta'aqil shine yarfe siffofin Allah ya musu ainihin wato ba ma mai na kwaran kwada hujjoji da raddoji littafi ne babba gashi na ana wani sabahu ila shekhihi ibn taimiyya ya kufo maganganu daga cikin littafin ainihin wato a fatuwar hamawiyya kuma ya danganta su zuwa ga littafin a malamin shi ibn taimiyya ya ce littafin na ibn taimiyya ne lamba ta farko waccan ta ainihin ƙududduriya ya ce ka duba shafi na 67 da kuma zuwa na 95 sannan sayakul mursala kuma ka duba juz'i na ɗaya shafi na 162 zuwa 170 wallahu ala da jimun abu na uku daga cikin abubuwan da ke ƙara wa wannan tabbatar da danganta littafin nan ga ibin timiya armashi shi ne laƙar hasala bi sababi hadha al-fatwa alhamawiyya hamawiyya rudud fi'lin qawiyya an samu wato sakamakon wannan ainihin fatawa ta hamawiyya an samu da fa'ilin qawiyya wato raddu fa'il shine reaction me kenan da Hausa eh, martani ko an samu martani an samu rudani na martani mai ƙarfi sosai an motsa zukatan 'yan maza daga cikin malaman bid'a da a shaira da wanda ba su yadda a ce Allah yana sama ba sun sun ji a jika game da fatawar kuma sun ɗau mataki a aikace na magana da suka da kai sara da haɗa baki da gwamnati da sharri da sanya a ɗaure shi da duk abin da suka za su iya shi ne ma'anar rudu ta irin ƙauya wasadan wasa da kuma ja'in ja mai faɗi an kai an kawo wanda hakan ya yasa kowa ya ji labarin matsalar a cikin duniya gaba ɗaya a lokacin duk duniya ilimi ta ji labarin matsala fa galibu man tarjama li shaykhi yushiru ila zalika galibin wanda ya ainihin yiwa ibn taymiya ya rubuta ibn taymiya sai kaga yayi ishara zuwa ga wannan rigima a matsayin ɗaya daga cikin turning point ɗaya daga cikin ainihin wato nuktatu tahawul abubuwan da suke sun jirkita al'amura abubuwa masu muhimmanci a tarihin shi in ana tarihin malamai dole ambaci abubuwa masu muhimmanci da suka fara tarihin su ko dole a ciki ambaci littafansu. abubuwan da suka faru rigingimun da suka faru koyarwar da suka yi fatawoyinsu ra'ayoyinsu da sauransu to a ciki kuma sai a ambaci abubuwan da suka zama rigingimu tsakankaninsu da malamai na zamaninsu idan akwai rigingimu wannan zai sa irin wannan matsalar dole za a ji labarinta akwai na ta yadda kowa ba zai iya karatawa yanzu zai wuya idan aka zo ana tarihin malam albani namu rahimahullahu dole a yi magana akan matsalar sallar juma'a da hantsi domin wannan matsala shi ne wanda ya zo da ita ta zama abin ta zama a cikin al'umma ko ne ya karantar da matsalan shi ya kawo hadisan shi ya fara aiki ta aikace ƙungiyoyi da sarakuna da masu faɗa ji, wanda suke ganin su ne stakeholders na addinin musulunci suka ce ba su yadda ba aka yi ta rigima aka yi ta rigima ga zai wuya duk wanda zai to tarihin malam albani ya faɗi wannan ba ko to bayan lokaci mai tsawo duk da za a yi magana akan masail na addini a Najeriya misali waɗanda ana so a yi identifying suwaye malaman da aka fara jin su a bakin su to ba wanda zai iya wa albani wannan mankaba saboda za a ce ai an yi rigima ma a kai san da ya kawo magana ba a taba ji ba ko yadda ka san dai sauran masail ire-iren waɗannan ina jin wani ta daga cikin wanda ta asarar dijja har yi kasa ɗin ana wata ga wata akan da ire-iren suna nan da yawa irin wannan masail din waɗanda ainihin mal albani muna fata Allah ya bashi ladan raya waɗannan sunoni waɗanda ya raya su a ainihin ƙasar nan ta Najeriya waɗanda sun kasance nasiyan mansiya a manta su ko kuma wasu ma lam yusma biha min qablu irin tafsir istiraha san ba a taba jin labarin ta a matsayin ana yin ta aikata ba a Najeriya tunda ake addinin musulunci a ƙasar Najeriya ba taba jin tarihin wasu al'umma ko wani masallaci ko wani generation ko wata ƙungiya wanda suka ce bari su kwatanta sallah irin ta annabi ba taɓa jin labarin wannan a Najeriya ba sai da aka fara a ainihin karkashin da'awar salafiya da malam albani yake jagoranci Allah ya ji kanshi har malaman sunna waɗanda salafawa ne su ma shekarun baya can wajen shekara goma sha biyar da suka zo garuruwan nan suka zo wa'azi daga wasu garuruwa ana cikin sallah ana raka'a ta farko kawai sai suka miƙe kamar yan dariƙa suka kowa kawai a zaune sai suka dawo suka zauna bayan an gama sallah wani a cikin sai taliki ya ce wallahi kun ba mu sha'awa wannan katin mun san shi amma ma yake shi mu a garin mu da kan shi wannan yayi tirafin amma mu nan saboda mala ya daura mutane akan manufar cewa duk abin da aka karanta a ilmance to ya yake da shi zaka ga ko halas ne ba a wasa sai ya yake da shi za anan ne kadai muke da masu fawar doki a garin nan duk da dai tsananin shi halas ne amma akwai masu fawar shi ina fata mun fahimci wannan wannan yana daga cikin wato ainihin manaqib waɗanda Allah madaukakin sarki yayi mamala albani falalus rahimahullah kuma muna fata Allah ya bashi ladan raya da yake ba mutumin da ya raya wata sunna bayan an manta da ita ko wannan inna alhamdulillah din tun mutane suna gaba suna kyama har suka zo suka bi suka dai gane dai ba tashi bace ta annabi ce ai kuma su suna kuruwa suna ba annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan sai kowa ya kura yana bi Allah ya sa mu dace to irin wannan shine idan wani abu ya faru wanda a tarihin wani malami ya zama wata dijja ce ta faru game da shi to dole ne za a yi ta jin labarin abin a tarihin shi kamar ibn al-qayyim game da mas'ala ta saki uku ko kamar ahmad ibn hanbal game da mas'ala ta khalqul qur'an suna nan ire-iren haka zaka ji su a cikin tarihin malamai to irin wannan mas'alar ko mun dadewa ba a mantawa da ita an zo tarihin shi dole za a tuno ta kamar abakar gumi game da mas'alar raya sunna da yayi a lokacin da babu wanda ke sa a raye sunna da goyon bayan da ya baiwa matasa da suka fara wa'azin izala a lokacin samali da Allah ya ji kansu a lokacin da duk da tawa malamai suka kyamace su shi kaɗai ya fito ya ainihin goyi bayan su ya ƙi damuwa da suka da cin zarafin da malamai a lokacin daga cikin 'yan ɗariƙu da masoya zuciya suka yi ta bai kaga babu yadda za a tare a bakwai kuma ba a wannan ba ba a mace rigingimin da suka faru tsakanin shi wannan malamai wanda sa'o'in shi ne a koyan karatu sa'o'in shi ne a ilimi abokan hulɗa shi ne a ta nasarar islam ko a wasu harkoki na addini amma da aka zo magana aƙida sai suka yi wamta da yau shi da su shi ya bi aƙida gaskiya duk da yara ne a lokacin suka fito da ita su kuma suka ga kai su ban manya ne ba za su suka irin na mutanen makka ya za a ce wani ɗan ƙanƙanin yaro kawai ya zo ya ce kaza wani kawai soja daga wani tudun wani gari mai tuddai ba a san shi a matsayin malami ba suka ƙi suka ce yaula undila hadal qur'anu ala rajul min al azim kenan ko shi ya bu gaskiya sai Allah ya tabbatar da girman shi su kuma suka ki bin gaskiya sai aka ma daina jin labarin su wani malami an bace sai a ce dama malami ne ba a ma san malami bane wallahi ko malamai ne amma shi sai Allah ya wanzar da sunan shi Allah ya bashi wannan gamdakatar din akan ayyukan da ya yi kuma Allah ya sa har yanzu kullun sai an ji murya shi kuma kullun ka ji ka ji ka karu sai ka ji kamar yanzu yake maganganu, to haka Allah yake baiwa malaman kirki wato gamdakatar ya musu ilhama na bin gaskiya don su ya tabbata don darajar da Allah ya nufin su samu ta tabbata Allah ya samu dace mala yake cewa a wannan littafi ya asara diddatan فغالب من ترجم للشيخ يشير إلى ذلك وقد انبرى أحد القضاة المعاصرين للشيخ للرد عليها في مؤلف صغير yace akwai wani daga cikin ainihin alƙalai wanda suka zamananci shi ibnu taymiya din wanda ya fito yayi fito na fito yayi ma littafin raddi to raddin da yayi dalili ne akan cewa da wane yake to wannan yayi littafi kenan kun gane ko jama'a haka samu wani ya maka raddi akan wata matsala to shi ma ya tabbatar da kai magana matsala ke kamar yadda lokacin da Bello bo malam Bello ya bai fito da matsala game da zakka din nan irin malaman da suka dinga mishi raddi to yanzu a tarihance sun tabbatar da cewa danganta wannan magana ga Bello Yabo kenan to shine wannan abin da yake ishara kaga yadda malaman taqiqi suke aikin su ma'ana abokin gaban kama ko abokin ka zai taimaki malami mai bincike game da kai wajen gano gaskiya Shi ne ya ce wannan za a yi magana kan shi a nan gaba wannan alƙalin wannan alƙali daga cikin alkalin da suka yi zamun da ibn timiya ya yi littafin raddi a cikin raddin kuma ya ambaci cewa ina yi wa wani ne raddi akan abu kaza da ya ambata ga shi na kasa ya ce sayati alhadifu an zalika tafsilan fil fasli fil za a yi bayani dalla dalla a ainihin wato fasli na biyu na wannan hakiki min hadhihi dirasa a cikin wannan dirasa da maliki to kun ji wannan ko sai ce dalun abu na ainihin wato gaba wanda yake nuna armashi game da tabbatar da cewa ibn taimiyya shehu tattafin wannan fatawar hamawiyya shine galibu mantar da mali shaykh fil kadimi aw hadis yadda kuro hadar kitaba zimna muallafati galibin wanda suke ibn taimiyya rubutun tarihin shi a da can da kuma a yanzu suna ambatan littafin fatawar hamawiyya a matsayin daya daga cikin muhimman littafan ibn taimiyya هاء لم يشكك أحد قديما ولا حديثا في نسبة هذا الكتاب إلى شيخ الإسلامي ولم يسب إلى غيره بأتبا سامو ونمالمي واندا يكاو شكا game da danganta littafin nan zuwa ga ibn taymiya ba ko kuma yayi kuskuren danganta shi ga wani ba ibn taymiya ba ma'ana da littafin babu kura game da danganta shi ga ibn taymiya ko mis al-gharat wa inna man yatasaffa safahati hadha al-kitab la ya shukku annahu min mu'allafat shaykh islam wanda diyabu shafukan littafin nan ya karanta sai ya duba su matukar ya san waye ibn taymiya ya san kuma ya rubutun shi yake to bai taba shakka game da cewa ibn taymiya littafin nan ba so dai ga irin maganganun ne irin uslubin ne irin larabcin ne irin aqidar ce irin tafarkin kamar yanzu kai da ka san muryar mala albani rahimahullah akwai da zaka ji ta baka gane ta ba duk inda ka ji ta ba sai ka ga hoton ba a jikin bidiyo za ka gane cewa wannan malam wani ne haka abubakar kudu haka duk malamai masu ainihin wato abin nan yanzu ka jagon yan musabaka da masu karatun qur'ani waɗannan da suke ainihin wato sauraron kasusuwa sun san murya kowa daga cikin masu karatun nan na duniya kai ko wataƙila da an tsallake mun shawi husari baka san shi ba sai kai suna faɗin suna mutane iri iri wasu suna rayuwa suna mace ana cewa ai wannan wane ne wannan wane ne saboda suna da a ta musamman akan waɗannan abubuwa to kowane mutum akan haka yake ko rubutun hannu ne na mutum in ka san shi ka san shi ina fata mun gane wannan da haka duk inda ka karanta zaka ga ire-iren maganganun duk inda ka karanta zaka ga ire-iren abubuwan ko da kuwa ba a cikin littafin bane wani ne ya kotin a wani waje kamar ka ga albani ya yi kotin ɗin shi a cikin sisila sahiya ko shaukani a cikin littafan shi ko kuma wani daga cikin malamai haka za ka iya gane irin rubutun da irin uslubin in ka san shi wannan duk wanda yake hulɗa da littafai yake bincike a ilimi ya san irin wannan ɗabi'a da ina fata mun gane wannan to shi ne sai malai yake cewa ya tajalla hadha wadihan min haythu al-uslubi wal manhaj kuma wannan zai fito maka karara wajen ainihin wato uslubin malamin da kuma manhajin shi idan ka san uslubin shi da manhajin shi saniyan to ya gama mana mas'ala ta farko da ce zai magana akai ismul kitabi wa nisbatuhu lil muallif mun ji sunan littafin da kuma tabbatar da danganta littafin zuwa ga ainihin malamin sai ya ce abu na biyu sababu ta'alifil kitabi wa tarihi zalika dalilin da yasa aka rubuta littafin da kuma tarihin rubuta littafin laqad kana sababu ta'alifil kitabi su'al warada alaihi min ahli hama hama yace dalilin rubuta wannan littafi shine wata tambaya wadda ta ainihin wato a zuwa ibn taymiya su'alan warada alaihi min ali hama tambaya ce wadda aka kawo ibn taymiya daga garin hama na ƙasar suriya kamar yadda muka bayani yas'alunahu fihi anil ayati wal ahadith al warida fi sifatillahi ta'ala ana tambayan ibn taymiya game da ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda suka zo game da bayani akan sifofin Allah fa ajabahum bi hadha aljawab alladhi bayna aydina sai ya ba su amsa da wannan amsa da take gaba gare mu kaga amfanin ya zama a cikin al'umma akwai malamai kenan rabbaniyu shi sa kullum bakin cikin da ake wa al'ummar musulmai a wannan zamunna shine karewar malamai da tafiyar su da kisan gilla da ake musu da kuma ainihin wato yakin laƙume da ake wasu daga cikin su a mai da su masu shan ruwan jaluta su kwankwada shi kenan ba su sake magana gaskiya duk wannan abu bakin ciki ne ga al'ummar musulmai domin duk zamanin da ya zama babu wani malami tsayayye da zai iya yin magana da al'umma za su kalla da ido daya da kwanciyar rai cewa wannan magana ce ta adalci ta ilimi kuma su bi babu shakka al'umma musulmi suna cikin haɗari a wannan zamanin wannan shine bakin cikin mu game da karewar malamai da kuma tabbacin da muke da cewa lallai duniyar nan ta kusa karewa domin hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar da haka a ah, zan iya tuna wani misali a tarihin al'imam khatibul bagdadi kamar yadda ainihin wato malam zahabi ya kawo a cikin littafin sero alamin Nubara, lokacin da khatibul bagdadi yake raye a ibn makula yana cewa tun daga kan dara kutun bagdad ba ta sake haifar da wani malami irin khatibu ba tsakaninsu kuma akwai shekara wajen tamanin kuma kamar haka domin ina jin dara kutani ya rasu shekara ta 385 ne insha Allah bayan hijira khatibu kuma bai rasu ba sai shekara ta 460 da wani abu ko dai da uku ko da biyar na shekara 463 kaga daga shekara ta 385 zuwa shekara ta 463 kusan shekara na kusan shekara 80 da wani abu tun daga kan wancan malamin da ya rasu sai da aka shekara 80 da wani abu sannan malami na gaba ya rasu to kaddara ya fara malanta da shekara 40 ma'ana an shekara kamar 40 kenan babu wani malami wanda yake jihbar sai dai yan kuci ku bamu yan tagaji yan ba na iya yan ma habba wa dabba ire-iren waɗanda muke da su yanzu galibi a inda muke to ya mutane suka kasance kina wannan zamanin za su kasance cikin ɗimuwa da haira to a daidai lokacin ne khatibul bagdadi kusan yahudawa tunda Allah ya tsine musu suka samu matsala لئن الذين كفروا isra'ila بني إسرائيل على لسان داود وإيسى بن مريم ذلك بما kanu yatadun Da can Allah yana son su. ya girmama masu ya ba su annabi Musa ya tsayar da su daga fir'auna ya musu kaza ya musu kaza suka zama mutanen banza Allah ya watsi da su to da Allah ya watsi da su ya sa musu kaskanci har aka zo lokacin haibara Allah subhanahu wataala ya ba manzo Allah nasara akan su to ana nan ana raye a lokacin zamanin Khatibul Baghdadi kamar yadda Shibabi ya kawo sai kawai Yahudawa suka haɗu suka yi wani mitin na sirri irin wanda suka saba sai aka samu wani ƙwararren mai rubutu sai ya rubuta wata takarda suka fito da suka ce wannan rubutun hannun aliyu dan abu talib ne radiyallahu anhu kuma abin da ke ciki shine wai annabi ya zaunar da shi ya sa shi ya rubuta bayani akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke jizya akan mutanen haibara, da haka gashi suna da shaida da haka gwamnatin musulunci a lokacin ta daina a san su abin da ta fito takardar suka sa sunayen sahabban da suke shaidu akan lokacin da wannan waƙi a tafau, aka yi ta yawo da takardar nan cikin malamai aka rasa wanda zai yi takardar na raddi aka yi ta yawo da ita ba gari gari waye zai ba yahudawa amsa game da gaskiya ko rashin gaskiya wannan takarda aka rasa irin da ka matsalar ta folio aka rasa ma waye zai tinkarar ta ko matsaloli da dama da mal albani tinkara. shi kaɗai yake tinkararsu matsalar yan boko haram in ban da shi da malam jafar babu malamin da ke fitowa magana kai kowa na tsoron jinin shi ko ran shi ko abincin shi Ba har aka tafi da wani takarda garin bagadad ana zuwa da aka baka tsaye bagadadi da ya kalla ya kalla kawai sai ya murmushe cewa ana da gani wasan yara ne ashe ga matsala a ciki ana ganin ta amma duk idan malama akwai kwatsa ta jahilci Ya ce sun ce a ciki akwai sa'adu dan Mu'az daga cikin wanda suka shaida wannan takarda har dan Mu'az ya mutu shekara biyu kafin wannan lokacin kafin khaybara ya mutu ne lokacin Banu Quraiba domin daga sanda ya zo ya ce banu za a yayyanka su ɗin nan ko bai mako guda bai mutu ya ce sun ce akwai mawai ɗan abisu fiya mawai bai mutunta ba sai fatu maka. kawai sai nika musu takardar sai ci gaba da harkar shi kawai ma'ana ba wani abu bane a gunshi ba sai da ya ce bari in je ne bincike ba ko bari sai na natsa ko sai na istihara ba saboda malami ne gogaggen malami kawai ya bada amsa shi shikenan aka ta takabbara yahudawa suka ci kunya da ba da haka ba za su kwace wa musulunci da musulmai a lokacin dukiya mai yawa ta jizya da ya kamata su bayar su ki bayarwa wanda zai zama ya da effect economically akan musulmai kuma da za a gaji wannan karya har yanzu na fata mun gane zama misalin ko to irin haka ake buƙatar malamai masana a cikin al'umma idan babu sufa to al'umma suna cikin dimuwa irin yadda muka samu kanmu a cikin waɗannan zamun yanzu yanzu sai ka wai ga gaba ɗaya ka rasa wani malami ne wanda za ka tinkara game da bayani ko neman ƙarin haske ko wata fatawa ko kuma malamin da duk yayi magana sai ka ji mutane ba su natsu ba saboda suna da ƙaiƙayi game da ko dai sanin shi ko gaskiyar shi ko adalcin shi ko gogewarsa dole sai an samu rabar zai mutane ƙaiƙayi wani za a ga duk da yana faɗa magana amma yana sa wasa da shirita a ciki wani kuma ko babu wasa da shirita karatun bai kai ya kawo ba wani kuma koda katin ya kai ya kawo to ana tunanin ya da san rai za a iya siye shi saboda an taɓa siyan shi ɗin ya taɓa fadan magana wata ke ba daidai ba wani kuma ga baki ɗaya ma sai a tarar ma mutane ba su ma recognizing ɗin malankan shi ba shine kawai yake ta rigima da cewa shi malami ne a lungun gosu shine kawai na kan shi malamai shi da ɗan matan islamiyyar su Allah ya sa mu dace na haka gaskiya jama'a wannan shine bakin cikin mu game da rasuwar mala albani cewa lallai al'ummar musulmai musamman ba wai a arewacin Najeriya kadai ko a kasashen da ake magana da Hausa ba a matakin duniya babu shakka an yi asarar wani malami wanda yana daidai lokacin da ake cin moriyarsa ne Allah ya ɗauke shi amma duk da haka muna kyautata to ga Allah cewa Allah madaukakin sarki tunda alkawari ne cewa sai ya ciyar da addinin nan gaba to ba zai kyala addinin ya lalace ba kuma kullum nasarar shi tana zuwa ne ba ta inda mutane suke tsammani ba har musulman farko da suka samu nasara to ba ta inda suke tsammani ta zo musu tun daga kan yaƙoƙin da aka yi tun daga kan badar har zuwa yaƙi na ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma kace yaƙi na ƙarshe da gwamnatocin sahabbai suka yi kullun nasara tana zuwa musu ba ta inda suka shirya mata ba ba san da suke tsammanin ta ba to muna fata mu ma in dai mun dage akan wannan manhaji na annabi sallallahu alaihi wasallam to in Allah ya so nasara za ta zo mana ba ta inda muke tsammani ba kuma muna fata duk nasar da ta zo ya zama mala albani Allah zai bashi ladan shi na shine wanda ya saka dan ba na wannan aiki a wannan tafiya ta mu to wannan me yasa na kawo wannan magana shine kasancewar a lokacin babu malamin da zai ba su wannan amsa gamsasshiya kamar ibn timiya da aka kaga daga gari gari ake kawo mishi fatawa daga tadmur daga iraki daga ko ina ake tahowa neman fatawa a wurin shi game da mas'alolin aqida saboda garuruwan na mutane zankama suke da irin waɗannan 'yan bid'a kuma su ne shehunan su ne malaman ɗan bidi'a ko shehi ko wani malami wanda yake maki gaskiya idan ya zo ya yi magana shi ne malami sauran malamai wanda ba su kai shi malanta ba sai dai watakila sun fi shi son gaskiya ko imani kawai su rasa yadda za su da shi ko kuma babu malami ma su shi a rasa yadda za a yi da shi da dole sai an tafi neman wane ne malami irinsa wanda zai iya maimai da martani wani ne malamin zai yi mishi martani in ba a san wadola haka za a kwara sai dai a mai Allah isa an dai san cewa abin da ya faɗa ƙarya ne saboda an san masu zuciya ne shi amma a warware matsalar fa sai a kasa don haka suka suka rugo da gudu suka kawo ibn taymiya wannan fatawa wa amma tarihu zalika fatakadu Masadiru masadiru tattafiqu annahu waqa'a fi awwal shahr rabi'il al-awwal li sanati 98 بعد المئة وستمائة سنة ثمان وتسعين والمئة السادسة شكاة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم na da shekara 698 kamar da muka yi ta bayani a baya wannan tambaya ta zo ma ibn taymiya ne a wannan lokaci a lokacin ya kuli shekul islam ibn taymiya yake cewa kuntu su'iltu min muddatin tsawila bu'aida sanata 90 wa can nesa da shekara ta ɗari shida da sittin da tasa'in ko ma'ana an wuce da tasa'in ɗin an shiga da tasa'in an yi nisa an kusa shiga ɗari bakwai kenan to kaga shine sittin da tasa'in da takwas ɗin biddika an al'ayati wal ahadisi warida fi sifatillahi fi futiya qadimat min hama yace game da ayoyin da hadisai ayoyi da hadisan da suke magana game da sifofin Allah wannan ya zo a cikin wata fatawa ce da ta zo daga garin hama fa'ahallatul masa'ila ala aka aini fa'ahaltul masa'ila ala eh sa'ila ala ghairi na'am sai na ce wa mai tambayan je ka gunwa ne ba ka amsa na ce ku koma garinku malaman garinku su baku amsa alal misali fa zakara annahum yuriduna aljawab min suka ce a malam na kan muke amsa kan muke su na gamu da wani mutum jama'a a wasu tafiye-tafiye da na yi lokacin mala albani yana rayu rahimahullah mutumin kawai gamuwa muka yi da shi muna fira sai ya ji cewa ni mutumin zari ya tambayi na san albani nake na san shi mutumin PhD yake da shi a Islamic Studies malami ne masani sai ce alhamdulillah ya jani wallahi jama'a muka tafi gidan shi muka je ikira matan shi muka gaisa ta zo da kabinta da komai mawa gaisa yace to ka ganta na ce ɗaliba ta ce ni na kansa da ita tun daga hada Qur'ani har zuwa diploma a Islamic Studies ce amma duk magana da na fada a musulunci ce wallahi ba ta yadda bai ta ne fatawa albani sai an kawo mata kasa da albani ta ji yana faɗa yana dariya muka gaisa da ita har nake to shikenan ya kawo kwamfuta ina da kasusuwan albani da yawa a cikin haddikin na saka musu a shahid anan shine mijinta fa malami ne kuma shine malaminta ta yarda da malantar shi amma ta san fatawa ta albani akwai mutane da yawa yana haka a garuruwa nesa duk wanda yake tafiye da ya sani ko kake da ƴan uwa ko abokai ko ɗaliban ilimi a wasu garuruwa duk sanda matsala ta taso game da yau arafa yau kuma asabar ko yauwa yau kuma kaza irin waɗannan fatoyi da suke zuwa lokaci bayan lokaci me ya hukuncin musulunci game da jaiz bank da account ɗin shi menene hukuncin hukuncin musulunci game da mace za ta tafi aikin haji ta ce bari ta sha magani don kar ta je haila ya zo mata lokacin aikin hajji su ta dawaki kullum tiro wannan fatoyin zaka ji kullum sai abu goma kawai daga Abuja daga Kebbi daga eh, Akwa Ibom daga Lagos daga koyina ana cewa Mala Albani bai wata fatawa akai ba kullum haka mutane suke wannan tambayoyin mu kullum mutane suna wannan tambayoyi na san kuma da gama galibi yan uwa ana musu wannan tambayoyi me babu malamai ne a garuruwan akwai su suna ta babatu a rediyo su ake ji a rediyo da gidajen tv amma duk mutane ba su da maganganunsu ba wannan kawai baiwa ce ta Allah jama'a saboda Allah ya taimake shi ya tsara gaskiya game da duk abin da yake fara Allah ya taimake shi ya tsara kuma cewa duk abin da zai fada sai in ya tike a ta haka ne ko da kowaye zai jawo shi a duniyar nan baya kyamai faɗi shi har mu da muke zauna a gaban shi galibi zai faɗi bata sai maga wannan fatuwa ma da ba dai ba, da me yasa wannan zai faɗa ka amma saboda abin da ya cike kina na ilmance sai Allah ya buldin mishi wannan karisma din a idan mutane ya zama mutane a ko ina ko da sun ji fatawar wani to ba sa gazgata fatawar wani sai in ta albani ta mara mata baya Allah ya zika mala albani to irin waɗannan malaman jama'a suka bar duniya dole ne a bugin ciki ko mun falal da ake tanin za su tarawa za su tara a can to dama ana sa ran duk sanda suka bar duniya insha Allah su tare da wannan falalar amma inda so samu ne dai su ƙara zama kusa da mu su ci gaba da bamu ko Sa'anas da suka rufe annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ba mu gama rufe kabarin ba hatta annana kunna kada an karna an fusala har sai zama gaba ɗaya mun ba mu ma gane waye ba mun canza wa kan muka ba, mun zama mun rikice ai sun san cewa abin da ke wurin Allah ya kuwa annabi amma ana da buƙatar shi a duniya kun gane jama'a wajen kwatancan ba yana cewa matsayin su ɗaya bane tsakanin annabi da malam albani ba haka nake cewa amma yadda nake cewa mutanen da suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam san da ya rasu bai kenan sun san da cewa abin da ke wurin Allah ya kina ya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mu ko muna sa rai cewa in Allah ya so abin da ke wurin Allah game da malam albani ya fi mishi abin da ke duniya muna fata muna mai addu'a cewa ya zama yanzu can ya fi mushi nan Allah ya sa haka Allah ya karɓa waɗannan ainihin fata namu da addu'o'i amma duk da haka a irin tunanin namu na yan adam muna jin cewa lalle ma da buƙatar shi kuma muna ganin gibin da ya bar mana a duniya to dole ne ku yi alhini game da wannan saboda haka abin yake a aikace a rayuwar mutane haka kuma abubuwan suke ci gaba da faruwa kuma ba za su fasa faruwa ba matuƙar dare da rana suna juyawa wannan shine abin da ya faru da ibn taymiya a lokacin duk wata fatawa kaji yace fa a ahaltu sa'ila ala ghairi sai na cewa mai tambayin to je ka gun malam wane ma me yasa ba za ka je gun malam wane da ke garin ku ba fa zakara annahum rizunan jawaba min ce ai bin mutanen garin sun yi ittifaki cewa fatawa ta kawai ake so duk abin da na faɗa shi za su yadda shi saboda sun yarda da cewa malami ne mai san Allah malami ne mai san gaskiya malami ne mai ilimin da ya isa faɗi wannan maganganu fa katabtul jawaba fi qa'adatin bayna adh-dhuhri wal 'asr sai na rubuta wannan amsa a wani ɗan zama da na yi ka'ada baina zuhuri wal asar ba wai ma cewa ana azhar ya fara aikin bai bari ba sai da aka kawo la'asar ba ɗan zama ne tsakanin watakila da aka yi azhar ya gama tasbihi ya yi ainihin wato addu'o'in da zai yi ya yi eh, sunatu ma ba da zuhuri watakila ya ci abinci ranar sanai ce to a kawo mun takarda da alƙalami ga ta yana ma fara nan da nan ya rubuta kafin lokacin la'asar ya yi duka wannan zafin ba jama'a tsakanin azhar da la'asar idan ba baiwa Allah ya mutum ba ya isa ya wannan shi ne aka da san rubutun da ka san aljani ya ka ibin ya ke da san rubutu kamar aljani ka san aljanu su ne saboda san rubutu daga sanda suleiman ya rasu kafin a zo jana'iza su rubuta mujalladi ɗari na tsafi sun je sun cusa a ƙasan akwatunan shi saboda su mai sharri ana zuwa aka gani aka ce ai da tsafi ya mallaki mutane to haka ibin tumi yake da wannan sauran rubutun tunda ka san aljani duk littafan shi da aka yake rubuta su ka duba ka ga sai da aka kasa kaset awa ɗaya da rabi wajen guda casa'in, ana sharhin littafin kuma nukul ɗin da ya kawo da maganganun da ya kawo daga malamai da quotation ɗin da yi wannan malamin sai da ya reference da sama da littafi 400 da wani abu littafi 516 littafin da ya reference da su shi mai ta hakikin inda zai ce magana kaza tana wuri kaza magana kaza ibn taymiya ambata tana wuri kaza aya kaza sharhin da ya kawo wani kaza ma ya ambata sama da littafai ɗari biyar wa kaddara ce tafi ɗari biyar na kai ka ma mallake su ne kana da su a labirarin ka duk da shigo sai an ce ai babban malami ne kaga littafai <laughs> kawai a ce ka mallake su kuma nawa za ka kashe ka mallake su to amma shi zama kawai ya yi rubuta wannan littafin kamar da bahaushe ke cewa da ka ba tare da yana dubawa ba tsakanin aza da la'asar ba tare da ya buɗe da kwamfuta a kan net yana yi yana yana googling yana copy and paste ba wannan duk karatu ne na masu ainihin wato nutsan rufe hanci da ake cewa ga ba zai iya da ruwa ba wanda yake eh, abin nan eh, wanka a ruwa ta hanyar sai ya toshe shi zai kama da irin waɗannan yan mai sunansu su divers masu tafiya da oxygen din su ba zai yi daidai ba irin nisan tafiya da rasu ko Allah shi kyauta ta ibn tamiya yace sai na zauna tsakanin azar da asar na ba su amsa kawai fatawa ce kamar da za ta tambaye ka algabar ta malam ne hukuncin kaza kawai ka ce kaza saboda aya kaza kana ganin ba wani abu bane kawai wala ta khafu uku baha. kawai ka wuce wajen ka wuce magana shine fa irin wannan kama ashara ibn abdul hadi wa ibn al qayyim ila anna shaykh al islam qad allafa hadhihi risalata fi jalsatin fi ma bayna adh-dhuhri wal asr kama salafa yace har ila ibn abdul hadi da ainihin wato ibn al qayyim duka su biyun sun yi ishara zuwa ga cewa ibn taymiya ya rubuta wannan littafi tsakanin azar da la'asar fi jalsatin a wani zama tsakanin azar da la'asar kama salafa kamar yadda ya gabata lamba ta ɗaya da ya sauke can ya ce ka karanta naqdut ta'sis a cikin mujalladi na ɗaya shafi na hudu wanzur ka karanta kuma al-qudud durriya shafi na ɗari da takwas zuwa ɗari biyu da ɗaya, da kuma albidayatu wani nihaya a cikin ainihin wato mujalladi na sha hudu shafi na hudu da adurul kamina a cikin juz'i na ɗaya shafi na ɗari da hamsin da alkawakibu durriya a cikin shafi na ɗari zuwa ɗari lamba ta biyu mala ya ce ka karanta al'ukudu durriya a shafi na sittin da da kuma asma'u mu'allafati al islam ibn taymiya na ibn al-qayyim a cikin shafi na ashirin duka waɗannan wurare sa dauke da bayani akan tabbatar da wannan qadiya ta cewa tambaya ce aka wa ibn taimiya daga garin hama ya ba da amsa da kuma tabbatar da cewa ya rubuta littafin ne a zama tsakankanin azhar da la'asar Allah ya saka mashi da alkhairi Allah ya biya shi ladan wannan ayyuka alkhairi da yi za mu ainihin wato saurara kenan a nan saboda lokaci ya ƙure muke cewa abubuwan da muka faɗa daidai ya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu ladan faɗan su ladan aiki da abin da ke cikin su na alkhairi kurakuran da suka faru mana na karancin ilimi ko tuntuban harshe ko gazawa ko ainihin wato karancin fahimta ya Allah ka gafarta mana su Allah ka ba mu dama ko malaman mu su gyara mana dan a tafi a gyara gaba daya muna addu'a ta musamman ga wannan bangare namu na arewacin Najeriya ya Allah waɗannan fitintunu da suke ainihin wato fuskantar mu na tashin hankali da rashin zaman lafiya da kashe-kashe da yunwa da zalunci da yadda aka galabaice mu a harkokin siyasa da addini da tattali da rayuwa ya Allah ka ɗauka mu Allah ka fita da mu daga wannan kangi ya Allah kawo mana salama da aminci da ƙoshi da wadata a mu. ya Allah mutanen da suke nufin mu da shari daga cikin kafirai da munafukai da masu taya su daga cikin gida ko waje Allah ka mai musu da kaidin su gaba daya kansu Allah ka tsara mana tsarin na kasashen mu ya zama na addini ne wanda zai kawo mana ci gaba a rayuwar da addini a duniya da lahira muna addu'a ta musamman ga malam Muhammad al-Awwal Adam al-Albani Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya sa ya huta Allah ya gafarta mishi kamar yadda muke addu'a ta musamman ga ɗan shi Abdullahi da matar shi Umma Abdul Barri za mu kara ci wannan addu'a da ainihin malam ali alhaji ali tankifa wanda ya rasu makon da ya wuce babban alhaji wanda daga cikin mutanen da suka taimaki wannan da'awa tun farko farko sirikin malam ne baban shi ne mai bashi shawara ne mutumin shi ne ko da shi malam yana ambatan shi da alkhairi galibin mutane sun san shi sun san irin alheran da yi muna mushi addu'a ta musamman ya mutu Allah ya ji kan shi Allah ya sa cutar da ya ta shekara da shekaru ta zama kafara ga zunuban shi Allah ya mai abin da ya bari na baya Allah ya ji kanshi da mu gaba da rahama Allah ya sa mu cika da imani na faɗa wannan magana nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum